sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku kamar yadda aka saba daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington da ke gundumar columbia akan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana iya kuma kama mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar ta voa afirka kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duka na fm din a nijar sai kuma za a iya jin mu ta alfa radio a kumasin kasar ghana ko kuma a fada yanar gizo mu ta voa hausa.com masu gabatarwa hafsat bello dan mai soro sai kuma ni usman kabar ahmad Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya Yau 30 ga watan Nuwambar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ranar tunawa da ciwo mai karya garkuwar jiki ko sida a gobe 1 ga watan Disamba na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. To amma mu za mu yi magana ne a yau jajibirin ranar da muke maganar lafiya a duk ranar Alhamis a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Shin ta yaya ya kamata a dakile wannan cutar ne ta HIV? ta hanyar ci gaba da gabatar da shirye-shirye a kafafen watsa labarai kamar gidajen rediyo jaridu kafar sadarwa ko yanar gizo da sauransu tare da nuna masu wannan cuta illar rashin zuwa asibiti domin gudanar da bincike. Za mu tattauna da babban daraktan hukumar yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki a Najeriya don jin ina aka fito, ina kuma aka kwana a murƙushe wannan cuta. To kai tsaye bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce hanyoyin murkushe wannan cuta ta HIV AIDS a fili suke su ne kamar haka yin gwajin jini kafin a kara shiga jikin wani sannan a tabbatar an kona aska ko reza kafin a yi amfani da shi domin gudun tsautsayi haka ma kafin masoya su yi aure yana da kyau su je su yi gwajin jini tukun domin su san matsayinsu a rayuwa ko in ce gudun kar a yi kitso da kwarkwata. to sai kuma lawali manchester kamba ya ce yau da gobe hakika akwai hanya da farko dai wani namiji ko kuma mace mai hankali ya kamata ya ji tsoron allah na biyu kuma gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka ko kuma su haɗa gwiwa domin tallafawa masu ɗauke da cutar na uku ƙungiyoyi masu zaman kansu da malaman addini limamai da duka addinan da ake da su su haɗa kai wajen kawo mafita ga wannan cuta allah ya sa mu dace To amin. Sai kuma Abubakar Kawu Girgir ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika a gobe take ranar tunawa da masu cutar HIV da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Tabbas kuma akwai yadda za a yi domin rage karfin wannan cuta idan aka haɗa karfi da karfe shine masana su tashi tsaye wajen wayar da kai. Gwamnati kuma tana ba da tallafin da magunguna ga masu ɗauke da cutar insha Allahu za a samu saukin yawaitar yaduwar cutar ku tashi lafiya sai kuma bafa haruna bajoga ya ce duk mai ɗauke da cutar ya tabbata yana zuwa asibiti akai-akai domin a dora shi akan magani saboda ba daidai ba ne mutum ya san yana da cutar amma ya yi shiru ya ki bayyanawa domin a irin haka ne mai ɗauke da cutar yake yaɗa ta ga wanda bai da ita To sai Yusuf M. Ramadan mai gwambawa ya ce da farko dai ya kamata gwamnati da hukumar lafiya su tashi tsaya haikan domin tabbatar da cewa masu dauke da wannan cuta ta HIV suna samun kulawa ta musamman ta hanyar basu magunguna kuma a tabbatar da cewa sun sha magungunan da ake basu. Bugu da ƙari, ya kamata gwamnati ta kawo ƙarshen dukkan hanyoyin da ake bi wajen yada wannan cuta eh. a ƙarshe nake fatan Allah ya kare mu daga wannan cuta wacce suke mm. ɗauke da kuma Allah ya ba lafiya amin amin to sai kuma mm. Ibrahim Muhammad Karasuwa ya ce yau da gobe malaman lafiya da ke aiki a asibitoci ya kamata su rinka faɗakar da waɗanda suke ɗauke da wannan ciwo na HIV ko kuma AIDS a cibiyar karɓar magunguna da kuma faɗakar da wanda ba sa ɗauke da ciwon don su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta kuma al'umma su daina zinace-zinace. To sai Ibrahim Rabilu Tsafe ya ce to akwai hanyoyin dakile wannan cutar kamar amfani da sirinji ɗaya ga mutum ɗaya sannan a gwada jini kafin karawa sannan a kula da yaron da innarsa ke ɗauke da shi sannan kuma hana aure tsakanin wanda ke ɗauke da cutar da wanda bai ɗauke da shi da sauran dai hanyoyin dakile cutar. To sai kuma eh, sakon haɗin gwiwa daga Fatima Musa Wada da kuma Aishatu Musa Wada birnin Barkin Ladi a jihar Filato. Suka ce Assalamu alaikum yau da gobe. Ai wallahi wannan cutar tana ta cin karanta babu babbaka ga al'ummar kasashen duniya musamman ma kasar mu ta Najeriya da Nijar Allah dai ya kyauta amin. Wannan shine sakon da suka aiko suka ce ku tashi lafiya malaman shirin yau da gobe a voa to mun gode sosai sai allah ya kai mu wani lokaci kuma shine sakon karshe saboda lokaci game da wannan batu muna tare da waya da babban daraktan hukumar yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki a najeriya don jin ina aka fito ina kuma aka kwana a murkushe wannan cutar Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. To da muke magana a cikin shirin yau da gobe. A suna na Sani Ali ni ne shugaban ma'aikatar da take kula da masu ciwon sida a Najeriya. National Agency for Control of AIDS. To barka da zuwa. Barka ka dai Hafsa barka da yamma. Gobe in Allah ya kai mu Dr. Sani ɗaya ga wata na wannan Disamba ɗin nan da za a shiga rana ce da aka ware ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda duk duniya suke ranar tunawa da cutar hiv ko kuma sida ko kuma ciwo mai kare garkuwar jiki wanda kuma taken wannan shekara kusan shine yadda za a yi aiki tare a bayyane tare da kuma ƙididdigar yaya abin yake shin da farko me zaka ce a kai saboda gobe ne wato a kowace shekara ɗaya ga watan disamba muna muna rufe wannan rana ne domin mu tuna da wanda suke da wannan cuta da wanda suke tare da mu da kuma wanda Allah Allah ya musu rasuwa eh, a da wannan cuta mm. um, Um, ita ɗaya ga watan disamba ko muna muna amfani da ita ne mu ƙara duba abubuwan da muke mm. da muke yi da zai taimaka wa wayannan marasa lafiya kuma me ya kamata a ce mm. muna yi da ba ma yi mm. wato kamar yadda batu ya ce in dai inda tana da wannan kara da ado ko mm, kana kwarai kuwa da kyau da kyau ka kara da wanka eh, eh, yawa yawa to kaga mm. hausa ne ma ce ba ma ba shi ne da abin da muke yi kenan a kowace uh, ɗaya ga watan kuma a najeriya yanzu a halin da muke ciki muna da um, masu wannan cuta da suke kan magani mutum miliyan ɗaya da dubu hamsin. Mm. Ako wani wannan da mm. jama'a suna da yawa amma duk da haka um, mutum ɗaya ne kawai daga cikin uku likitan maganin yanzu muna a wani mm. ɗin a kiyasin muna ganin ɗaya daga cikin uku ke shan magani a irin wannan lissafin yawa eh, saboda muna ganin kamar yan najeriya miliyan uku ne suke suke da eh, wannan cuta mm. ya kamata a ce suna kan magani akwai sauran aiki a gaba akwai aiki Eh, to ai eh, misali kamar da kai maganar mutanen da suke da shi yawansu da sauransu da masu shan magani ah, kamar misali akwai rahoton da suka fito daga jihar nasarawa cewa akwai yaran da aka haifa sama da kusan hamsin da ko ɗaya ne wanda dukansu an haife su suna da ciwo mai kare garkuwar jiki a jikinsu ma'ana irin daga uwa zuwa ɗaɗin nan da ake samu shin kuna da wannan labarin kuma ana yin wani abu akai musamman yara manyan gobe da za su taso wanda za a so su rayu cikin kwanciyar hankali gaskiya wani abu ne da dukan ya gane mu ba wai kawai a nasara ba ban da wannan kiyasin a nasara amma mun san ko ko a shekarar da ta wuce um, um, yi kiyasin cewa um, jarirai wurin dubu talatin da bakwai aka haifa a najeriya da wannan cuta hmm. kuma wato wata duba a duniya kanta kusan kowane uh, a cikin jarirai hudu da ake haifa da wannan cuta daya mm. dan Najeriya ne. Daga cikin hudu a duniya. Kuma mm, daga cikin hudu a duniya ɗaya ɗaya muna na ɗaya daga cikin hudu. Mm. Eh, eh, eh, Najeriya Najeriya ta fi kowace ƙasa haihuwan yara masu wannan cuta. Abin ta kai da wannan cuta ce da idan aka sha magani idan ita juna biyu ta sha magani. irin ta zai kama wannan cuta ba malam usman oh in ta bu ka'ida hmm. hmm, sun daina eh, jariran su sun daina kama wannan cuta hmm, kuma iyayen na da shi kuma iyayen suna da shi saboda maganin maganin in dai aka sha magani to eh, to wannan wannan cuta da take bin jini wato kwayan cuta abin da muke kira virus ba a samun ta a jini to in dai suka bace daga jini to fa ba da za a yi eh, jariri ya kama wannan kuma akwai kasashen duniya akwai ka irin su cuba da irin su thailand su da kwata-kwata um, uh, ma'aikatar uh, wato mm. world health organization ma'aikatar um, kula da lafiya ta duniya kenan ko mm. um, ta tabbatar cewa wa'annan kasashen yanzu kwata-kwata ba jaririn da ake haifa da da wannan mm, to kaga akwai bukatar sake tashi tsaye kenan a najeriya to me kuke yi akai yanzu yanzu abin da muke shi kansa uh, ministan lafiya wato profesa aisha kadewale a kwanakin baya satin da ya wuce ya faɗi muhimmanci da gwamnati take sakawa ganin cewa babu jaririn ne a haifanin gaba a najeriya da wannan cuta mm. kuma zamu tsaye da wannan mu tsaye da wannan ta hanyar tabbatar da cewar duk mace mai juna biyu duk mace mai juna biyu an an yi mata test wato an gwada ta mm. in kina da juna biyu in kin je awo gwada a ko kina da wannan cuta hmm. idan kina da wannan cuta za mu sake akan magani kuma in muka sake magani akan magani insha Allah bari ne kina zai kama wannan ciwo ba Da hmm. yanzu abin da kokarin da muke kenan Sai akwai akwai musan a yanzu ma a halin da muke ciki akwai mata kusan dubu hamsin da wani abu da suke kan magani hmm. amma kowace shekara akwai um, mata kamar dubu ɗari da hamsin Mm. ke da wannan cuta da suke da juna biyu kaga eh. za mu koma kan wannan kasafin da na kasafin mm. yawwa an dai dawo kan shi mm. akan magani an dai dawo kan wannan wannan kasafin kuma eh, eh, su matan da suke da wannan cuta da suke da juna biyu ba yawa bane da su akan wayanda suke a cikin jama'a ba miliyan uku ne ko miliyan biyu dubu ɗari da hamsin ne ƙarƙari. ƙarƙari dubu ɗari da hamsin. Inda haka yanzu yanzu magana da muke muna magana muna muna aiki da ma'aikatan lafiya da su jihohi. Mm. Um, akwai abin da ake kira maternal and child health week wato tafitika ne da uh, gwamnatocin jihohi suke sakawa mm. don su duba lafiyar uh, jarirai mm. da mata masu juna biyu. lokacin ana ana vaccination wato um, um, rigakafi kuma ana gwaggwada mata mata masu juna biyu to a wannan lokacin ne kuma ya mu zo mu rinka gwaji akan akan akan wannan wannan cuta amma duk da dai gwamnati suna kokarin ta ma mm. a ma akwai abin da ya kamata su eh. wannan kira ne kira kira ne nake ga duk mata masu juna biyu da juna biyu kin bi hawo a miki a ta tabbatar an mata a tabbatar cewa in ba ki da wannan cuta na sida. Mm, in kuma akwai abatin yadda za a yi. Eh. In kina da wannan cuta na sida insha Allah za mu saka ki a kan mm. Amma kada ki zauna ki ce a a ke da za a gwada ki saboda za ki kwari kanki kuma za ki kwari jaririn da ba ki haifa ba. Mm, gaskiya ne in kuma akwai sai a ce ga yadda za a yi. In eh, akwai kaga ai akwai magani. Za a iya rigakafi kenan. Mm. amma in kika ce da za ki je a gwada ki ba kika zauna a gida ki ba ki kan ki sani kin kwari ki kin kwari jaririn da za ki haifa saboda jaririn da za ki haifa mm. zai ci shan magani kenan har ƙarshen rayuwarsa To yanzu ka san muna jin labarin yadda wannan cuta take yaduwa a sansaninnukan 'yan gudun hijira. Wanda mataki kuke dauka a ganin cewa kun kai musu ko dauki hmm. ko kuma kun sanar da su game da yadda za su kare kansu daga cikin cuta ko kuma dai wani mataki kuke dauka kan irin wa'annan gurare. A haka muna nan muna aiki da um, aikin hmm. da suke a kasashen Mm. da suke da wannan tarzoma. Mm. Um, mun san abin da yake faruwa ko kwanakin ba mun yi aiki sosai da da wannan jihar Borno. Mm. Katon kowace jiha suna da abin da ake kira taka. Haka na jiha ba? A matsayin jiha. Da eh. su taka ɗin nan kamar yadda mu muke kula da gaba ɗaya tarayya. Haka suke kula da jihohinsu. mun mm. aiki da ta kaɗai mun je an je an dubu da wayannan wurare um, tare da wannan um, abokanan aikin na ngo wato masu zaman kansu kungiyoyi mm. mm. masu zaman kansu yawa an da jama'a kuma da aka samu da wannan cuta an haɗa su da inda za a ba su magani a cuta a kula da su muna sanar da abin da yake faruwa kuma hakika muna nan muna muna muna gwaji a wayannan wuraren mm. eh to to muna da tabbatar cewa abin eh to ah, a Dr. Sani har yanzu a maganar maganin nan yaya mutane na san za su kila su kara ji yaya maganan saukin samuwa shi yake saboda ka san akwai lokutan da aka dinga cewa yana wuyan samuwa wani lokaci a ce ai wani wurin ma sai kaga saboda yanayin kasan mu da maganan cin hanci da rashawa sai kaga wani wurin wai sai ka dan bada ma wani abu kafin ka samu yaya yanzu abin yake kuna samun irin wannan rahotannin koko abin yayi daidai abin alhamdulillah ya ragu kan mm. kasar najeriya kasa ce babba ta mm. ce babba ba kamar sauran kasashe da muna da jama'a da yawa da yawa sassa sassa mm. maganar ni maganar da ake a cikin shekara biyar ɗin da ya wuce da muna da wurin wurin ba da magani ɗari biyar yanzu mun kara wannan ya zama wurin dubu daya da ɗari shida. Hmm. A cikin shekara biyar. Hmm. Hmm. A cikin shekara biyar kawai. Kuma in ka duba kuɗin da ake kashewa idan kawo mutum yana da wannan cuta kudin maganin da duba shi kusan yana dubu hamsin ne a shekara. yanzu muna da kowane mutum ɗaya kenan eh, kamar yadda nake mm. kowane mutum ɗaya mm. muna da wani mutum miliyan ɗaya da dubu hamsin da nake kan ma mm. da amma dubu eh, sittin gwamnatin tarayya take take ɗaukan nauyin mm-hmm. na gane to amma wannan babban aiki ne aiki ne eh, abin da zan ci ne shine duk wanda yake da wannan cuta magungunan nan cuta ake ba da Mm. wanda ya ce ka ba da kuɗi domin a baka maganin ya mm. mm. ba daidai ba ne ko kaɗan ba wanda muke cewa ya faɗi ko kwabo da mu ba shi magani kyauta yake tafiya akwai wuraren da da za su nemi a ɗan tallafa a ɗan ba da wani abu domin a yi gwajin jini abin da muke kira biochemistry eh. da Oh, wannan wanda dama rigata da asibiti. To kamar irin kun ta kuna samun kuna sa kun taba samun wani rahoto akan cewa ga inda ake karɓar kuɗi ake ba da magani in kun taba kar samu kun taba ɗaukar wani mataki akan kuma wani mataki kuke tunanin za ku ɗauka in ku samu wannan eh, labarin. wato abin da yake faruwa akwai akwai asibitocin da kamar idan mutum yana da malaria haka idan ka je akwai mm. asibitin da ka je kamar na koyarwa mm. wai ma ba na koyarwa ba eh. in ka je karɓar kati za a tambaye ka ka biya kuɗi domin a buɗe maka kati irin wannan eh. to duk wa'annan charges din Hmm. ba charges ba ne na wannan domin cutar sida oh, ya danganta da asibiti eh, charges ne da kowa in kowa ya zo ya nemi a duba shi a wannan asibitin hmm. a caje shi hmm. a ga ba za mu iya yin wani abu ta kamar ba amma abin da za mu iya abu a kai shi ne idan idan ka je karɓar magani aka ce sai ka biya kuɗi domin wani maganin wannan ko kaɗan saboda magungunan nan kyauta kyauta muke ba da su mm. da yawa daga cikin su kyauta ake shigo da su na eh. wurin miliyan mutum miliyan ɗaya mm. ba ma mun ke kula da su ba mm. abokanan aikin mu ne eh. suke kula da su abokanan aikin mu na kuma kudin kasashen waje ne ake yan magungunan ake shigo musu da su domin ah. su yi wannan abubuwa amma hakika bai kamata a ce ana ana ana cajen mutane ba domin wannan magani kada kusurin kadan eh. bai dace ba eh. in kana da wannan cuta da kamata a ce kana biyan kuɗi ba domin karɓar magani eh. za a iya cajen ka mm. saboda saboda yayin su wato yayin su na kula da lafiyar ka mm. ba ba wai kan magani eh to to dakta yanzu misali uh, muka koma kan uh, taken majalisar ɗinkin duniya na bana da ta ɗauka na cewa a haɗa kai wurin accountability ne da tallafi da yin abu a bayyane don maganin wannan cuta in za ka ba mu yanzu shawara ta yaya ya kamata mu bullowa irin wannan magana da majalisar ɗinkin duniya ta yi na bana yawa to ka zama na abin da ke faruwa a eh. Najeriya mm. um, Eh, ita fannin gwamnati mm. inda muke tallafawa komai yana cewa ne daga gwamnatin tarayya mm. to amma kuma shi ciwon mm. a ciwo ne da ba na gwamnatin tarayya ba ne ya kamata su kula da shi wato abinda ake kira ba tashari care problem ba ne akwai wanda muke duba yadda ake wannan um, kamar health system yadda yanda ake raba wato shi ciwon su da kamata ya a ce a primary care wato kasa kasa mm. ya kamata a ce ana duba mutane mm. da primary care da secondary care um, um, mallakar jihohi ne mm. yanzu kokarin da nake muna kokarin mu aiki da jihohi da gwamnoni um, mun roƙe su kwanakin ba watanni da suka wuce na je uh, mun haɗa da su meeting an tattauna su saka saka kashi ɗaya daga cikin ɗari na kuɗin da suke karɓa wata-wata daga gwamnati su saka a kan mm. wannan ah, cutar fida mm. mm. Kula da mutane jama'a su da su jihohin su. Inda a halin da ake ciki wasu, akwai jihohin da shekara goma ba su ba da ko kamo ba yi kula da. To kaga maganar support na tallafi hada hannu bai shiga ba. Yawa kuma wannan ita gwamnatin tarayya alhamdulillah suna kula da mutane a jihohi biyu taraba da mm. amma wannan kamar taimako ne mm. ba wai ba wai wannan ɗin ba ne ah. mm. ita ya kamata a ce ta ɗau wannan zaman ba Eh gaskiya to amma eh, to misali akwai kasashe kamar irin kasashe da suka ci gaba kamar yanzu irin ka irin su Amurka da sauran kasashen Turai da kai kanka ka san me nake magana zaka ga cewa akwai cututtuka daban-daban ba ma maganan sai HIV kawai ba zaka ga akwai mutanen da suke masu zaman kansu ne wani ma bai komai amma ya bude kila wani website ana donation na kuɗi mm. eh, mai kwabo da ɗari zai iya sa wannan kuɗin kuna tunanin naka a ce irin kun karfafa mutane gwiwa misali ta yaya za su mai kwabo da ɗari ya ɗan jefa ku ɗan dinga karɓar donation bayan na gwamnati ga kuma na mutanen gari suna taimakon kansu da kansu ana ƙarawa don a gudu tare a tsira tare? a gida ba da kuma kayan magana mm. um, akwai ƙungiyar wannan masu hali da shudu mm. wanda suke 'yan kasuwa mm. da suke kula da da harkokin su da ana kiran suna na duka wato Nigeria Business Community again. Mm-hmm. mun haɗa kai yanzu da su za a yi asisi Asisin nan zai zama na cewar asisin a hannun su yake hmm. za su rinka tara kuɗi lokaci lokaci suka tara kuɗin nan sai su sayi kayan aiki na cutar sida hmm. wato magunguna da abubuwan gwaji da sauransu su hmm. shigo mana da su cikin ƙasa da suka shigo da su cikin ƙasa akwai abin da ake kira national pool wato akwai inda ka faɗi magungunan nan aka siyo da wanda abokanan na kasashen waje suka siyo da sauransu da mu ma muka saya muna saka a national su. Hmm. saboda haka su ma za su saya ta hanyar wannan asusun da su saka a national su yadda za su tallafa wa gwamnati tunda abin da ba gwamnati kaɗai ya kamata a ce suna ce mutanen mu masu hali da shuni da kamfanonin mu da sauransu hmm. saboda saboda eh, abu ne da ya shafi jama'a ya shafi hmm. kowa abin da muke kokarin yi ke eh. a kan haka ma kuma akwai wato inshora wato um, ya kamata a ce ana biya wanda wato national health insurance mm. yi magana da gwamnati alhamdulillah sun yadda mana cewar mu aiki da nhis mm. tabbatar cewar masu ciwon sida shi an a health insurance maganan tsarin inshorar lafiya yanda nan gaba a hankali a hankali mm. a ga su waye na kasashen waje da suke bamu kuɗi inda suke shigo mana da kayan aiki mm. ai ba za su ci gaba da yi ba har ba gaskiya dole akwai in tura ta gaba ko dole a tsaya rana za su mana sallama eh sai ce to yanzu kun yi kwari <laughs> gaskiya ne har kafin su mana wannan sallama ai ya kamata a ce mu mun riga mun yi dakin da zamu zauna in sun fita mm. <laughs> <laughs> yawa haka yake to dakta yanzu daga karshe wace shawara kake da ita ko kuma wani kira za ka yi wa matasa babban kiran da zai yi wa matasa idan ba su san mm. halin da suke ciki na ciwon sida ya hada da annabi su je a gwada Mm. muna da lamba shida mm. idan suka mm. buga wannan waya ko a ina suke a Najeriya ka faɗa mana za mu faɗa musu a ina ga su zuwa a yi aikace. 6222 kenan ko a turance. Shida da biyu guda uku. Um, idan mutum yana da Airtel ko Etisalat eh. muna nan muna aiki da MTN da eh. cewar MTN su ma sun haɗe kuma sun faɗa mana cewar za su haɗe da mu amma a yanzu dai Eh. wato kamar za a yi waya kenan yadda zan sa lamba yanzu in kira Dr. Sani sai kuma misali in zan kira wannan lamba kawai zan sa kawai yawa abin da muke kira call center daga karfe bakwai na safe zuwa bakwai na dare min zuwa juma'a muna mm. nan muna tsammanin mm. kiran jama'a in dai mm. kira za mu faɗa maka inda zaka ka samu inda za a yi wannan gwajin eh. in aka gwada kuma in ba ka da shi kenan sai a gaya ma inda za ka kare kai to ka sai ka ci gaba da kula da kanka da akwai abubuwan da ya kamata mutum ya yi ya kare kansa da wannan cuta idan kuma kana da shi insha Allah za mu ba ka magani saboda yanzu masu ciwon ciwon sida nan kasar ma kaga irin kasashen nan zaka ma ba wani labari bane sai ka dade ma baka ji duriyar su ba amma kuma suna nan kuma suna shan maganin su kuna nan kuna hulɗa baka sani ba ma ai alhamdulillah ai ai abubuwa sun canza a wannan fanni mm. abubuwa sun canza shi yasa um, a da mutane suna tsoron gwajin nan saboda gani suke suka yi shi kenan an yi mutuwa salamu alaikum ko ba makamar mata masu juna biyu mm. ina kira ga mata masu juna biyu don Allah kan annabi ku je a gwada a don kawai don kuba don jaririn da kuke rike To muna godiya sosai Dr. Sani sai Allah kai mu kuma muna maka fatan alheri da kai da hukumar taka gaba ɗaya da ta 'yan Najeriya ba kusan zance ta ita naka ta kula da ciwo mai kare garkuwar jiki a Najeriya. To mun gode Dr. Na gode kwarai Malam Usman da Masha Allah. To tashi lafiya. Lafiya jarin talaka a masu mulki na bautar da shi. Rayuwa ba ma karya ake ilimi hallau babu shi rayuwa babu rayuwa wannan ta isa a masu mulki ta bar mun kashi rayuwa babu da ko kan yin yanci muke yanzu wa a yancin ba shi rayuwa

shari'a da shi rayuwa ba gwargwar eh, shi sun gaba a ƙasar mu komai babu shi rayuwa ba gwargwar ga afere ka yanki namu ne koma baya a mu aka san da shi rayuwa Israel. to lafiya kan jarin talaka sai mu ci Allah ya kare mu da lafiya sannan kuma masu wanda ba su lafiya Allah ba su lafiya sannan kuma wanda suke kamata cewa su kare kai ko kuma su nemi magani ko su san matsayinsu a lafiyance to da fatan duk sun ji bayanin da shi Dr. Sani na hukumar ko kuma ce babban daraktan hukumar kula da yaki da cuta mai kare garkuwar jiki ta Najeriya wato naka sun ji kuma sun yi amfani da shi mun gode kwarai shi ma da lokacinsa ah, sannan ranar ta gobe in Allah ya so a al'adance kin san yawanci zaki ga akwai tsangwama ana ciwuka ana waye ina ga gobe ta fuskar da zamu kalli abin kenan eh. eh to sai mu ce sai Allah ya kai mu a tara mu a wani lokacin goben Allah ya ya kai mu karfe 4 da rabi kamar yadda aka saba a cikin shirin yau da gobe yanzu kan a madadin abokiyar aiki Hafsat Bello dan mai soro sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin kamar yadda aka ji shi da injiniyan mu ne yau Aidin Otko sai Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa a ci gaba da kasancewa tare da mu idan ka ka rasa baka saurari yau da gobe ba to a faɗa yanar gizon mu ta biyo ya kam domin sauraron waɗanda suka gabata usman din ne ke cewa sai allah ya kai mu allah tabbatar mana da alkhairinsa yau da gobe sa ba masu wasanni ba ta ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba na